me dalili saboda ya balaga su suna aiki da numerical years ne numerical age a calculation amma musulunci ba da wannan ake depending only ba sometimes ana duba numerical age tare kuma da psycho ainihin psychological condition wannan ana dubawa za ka haɗa ba bibi ne shekaru da condition mace ta fara al'ada mai saura shiken ta balaga doka na kanta namiji ya fara mafarki mai saura a saura dauki fatakul bari na ibnu hajar rahmatullahi alai mujallidi na biyar yayi magana akan wannan matsala da to ba wai damuwar shine canja shekaru na yara ba to akwai abin da ake so a fashe karkashin wannan an yi magana akan age na yara a section 277 ne section 277 shine wai sai mutum ya kai 18 years ne ya zama ba yaro ba in ka dawo ishu na biyu sai aka ce baya halatta a yi auren yarinya sai ta kai 18 years in ka dawo section 22 na wannan constitution nasu duk yarinya take under 18 bai halatta ya aurenta ba duk uban da ya aurar da yansa isa under 18 za a yi taxin ɗinsa 500,000 naira or 5 years in prison ko ya ba da taron naira 500,000 ko shekara biyar a fursuna. ku yi haƙuri jama'a dokar ta iso kano ta iso bauchi ta iso gombe ta iso taraba ta iso yola ban ce an aiwatar ba amma na ta iso ana neman aiwatar ba kadai ba mijin da ya auri mace da take 18 years za a daure shi life in prison duba section 26 section 26 na dokar za a ɗaure shi saboda yana da hukuncin yayi refin ne yayi refin mace ne fyaɗe yayi za ka sai a kama shi a ɗaure annabin Allah shekara nawa ya aure Aisha radiyallahu anha mu tambayi kanmu akan wannan not only that aka zo kan ishu ko da na immunization vaccination da sauransu section 17 na dokar ya ce duk uban da ya hana ɗansa a yi vaccine a masa allura na immunization da yake less than 2 years za iya punishing uban not only that an sake buɗe kuma family court kotu na yara kotu na gidaje da ke kula da iyalai daga cikin abin da aka yi kenan an buɗe court nasu ka duba section 153 karkashin kotun dukkan matsalan iyalai za a kai kotunan ne so by implication in ka duba wannan section nan iya nufin shari'a court ta daina aiki ta tashi aiki area court sun daina aiki al'amarin zai koma high court ne da kuma magistrate court so from there dan burbudin shari'a da kake samu a shari'a court muke renawa to wannan ma za a rasa sannan the same section 17 na wannan constitution din ya ba da dama da cewa uban da ya taba ɗansa ko ya ke shi ko ya mar wani abu mai tsanani dan iya da daman ya kai karan ubansa irin yadda ake a western world sai kai wa ɗanka bulala shekarar sha sai kai ka kotu sai abu a jire ka je a kulle not only that wannan fa yana magana akan jurisdiction ne shine family code by implication ainihin area code da shari'a code da muke rena kenan sun tashi aiki daga waɗannan kwar da muke rena ba karamin alkhairi bane ga al'umma har za a ce mai iziya ya ce kaza Allah ya ji kansa mai risala ya ce kaza a yi magana akan aure wannan ba karamin alkhairi bane mu rike su da gasken gaske mu roki Allah ya kara gyara mana su ba wannan abubuwan suna da yawa a cikin wanda zaka zo ka duba abubuwa da dama an kawo su not only that hatta wajen testing na criminal cases an ce za a aiki da DNA da kuma blood test idan aka yi zina ko wata mace ta yi ciki sai a yi test na DNA a gane waye mata cikin wannan by implication test na DNA ba ka da yakinin cewa kullum yana ba da result with consistency Ba ka da clear akan wannan and not only that idan ka rike wannan ina matsayin shaidu hudu a musulunci cewa sai sun ga ana zina a bada hujja cewa za a rika aiki da test ana iya gane waye wancan ciki waye kaza da kaza waye kaza da kaza a rika yin aiki da test za a buɗe kofa na kwamitin mutane zuwa ga wata matsala akwai wurin da musulunci ya amince da DNA test an yi zama a Rabi'atul Alimin Islami sun taɓa ba da fatawa akan wajen a 19 around at least the six years back shekara shida suka wuce akwai wuraren da musulunci ya amince da DNA test blood test amma ba zai yi a rika identifying at any point in time criminal cases da wannan ba duba section 162 na wannan ainihin constitution din so waɗannan ko anan muka tsaya jama'a wannan ba musifa ke dinkaran al'umma ba a ko ina ka je sai ka ga mata ke rike da shi jihohi nawa ne suka yi signing bill din ya wuce sun amince da yi implementing alhamdulillahi rabbil alamina akwai jama'ar da bil haqiqa wala nuzakki ala allah ahada a cikin house of assembly a nan jiha muna alfahari da su sukan tashi ko da yaushe abu ya faru na addini zai su ce mana me fatawa kaza me matsayin kaza a musulunci wannan ba karamin alkhairi bane gabanin matsa gaba ina gabatar da nasiha na farko zuwa ga su mutanen da suke House of Assembly musulmai a cikin su fi hadhihi alwilaya laysa hunaka kafirun illa rajulun wahid fihim rajulun wahid faqat li ajali za la yastati ay yafala shay'an bi idnillah saniyan na biyu ina gabatar da nasiha zuwa ga mai girma gwamna na uku ina gabatar da nasiha kai tsaye zuwa ga matan da ke kula da women affairs a matsayinsu na musulmai addinin musulunci yana alfahari da su idan sun taimaki musulmai sun kare addinin musulunci a ko'ina Allah ya yi musu alkawarin aljanna gobe kiyama ga hadisi na imamul bukhari da muslim Allah ya musu rahama yana cewa daga cikin jama'ar da Allah yake inuwantar da su saba'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa zillu. mutane bakwai da Allah ke inuwantar da su ranar da ba inuwa sai inuwar Allah akwai imamun adilin shugaba adali muna roƙon Allah sa su cin adalci babu adalci da ya kai a riƙa bin doka daidai da Qur'ani da sunna bisa ga fahimtar magabata na kwarai wannan shine adalci da za ku yi a kujerun da Allah ya baku kai tsaye Allah ya tsunduma ku aljanna bayan nan akwai hadisi muttafaqun alaihi da ke tsoratar da ku gaba ɗaya a matsayin na masu mulki da cewa duk wanda Allah ya bashi mulki sai ya zalunci jama'ar da yake mulka gobe kiyama Allah haramta masa aljanna mu ji hadisin da ƙarfi ma min abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan fayamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allah alayhi aljanna babu wani bawa da Allah zai bashi kiwo ya mutu yana ha'inta jama'a da aka bashi kiwo face Allah haramta masa aljanna kula ga wannan ku ɗan uwanmu ne musulmai kun zauna a wannan kujeru a matsayin Allah ya jarrabe ku ne in kun yi na kwarai Allah ya kai ku aljanna in kun saba Allah Allah ya kai ku zuwa ga fushinsa wuta Allah ya kare mu kula ga wannan muna nasiha gare ku muna muku fatan alkhairi Allah ya sa ku wanye lafiya wannan ba zai faru ba sai kun bi Allah sau da kafa bin Allah kuma irin waɗannan dokoki da ke cin karo da Qur'ani sau da kafa dole a yi rejectin din su completely dole a yi rejectin din su completely a haramta auren less than 18 years wanda ya auren za a iya daure shi haba jama'a ina za mu ji shi don haka wannan kalubale ne ya tunkare ku muna roƙon Allah Allah ya sa ku ci jarrabawa din ku masu mulki cin jarrabawan shine ku ce ba mu amince da abun da ya saba wa addinin mu na musulunci ba in kun yi wannan kun ci jarrabawa in mutum ya sanya alkalamin sa kan doka ɗaya da saba wa Qur'anin Allah ya amince da ita gobe kiyama ya san mai zai gaya wa Allah don haka muna muku addu'ar Allah ya sa ku ci wannan jarrabawa din mu kuma talakawa wajibin mu yi ta addu'a Allah ya mai da kaidin masu kaidin kansu gabannin nan Allah ya shirye su in masu shiriwa ne in ba za su shiryu ba kuma Allah ya wargaza al'amarin su gabaki daya wannan shine a takaice akan ishu na Child's Right Act wanda jihohi da dama yanzu an yi implementing hadda a arewacin Najeriya yanzu an yi signing har ma ka ji mutane fitowa ce wannan din daidai ne haka jama'a a nan kuma ina ƙara nasiha jama'a don Allah in ba mu da ilimi kan matsalan addini kada mu ba da fatawa yanzu in ban taba karanta ba sai zaune ce haramun ne ban yi adalci ba in kuma na karanta na san munin su sai ce mai kyau ne ban yi adalci ba sannan in ban karanta ba sai na ce haramun ne ban yi adalci ba shi yasa ko magana zamu sai mu muku kwatin inception din saboda mun karanta mun mallaka akan wannan matsala na yi rubutu sama da fefa yanzu 33 ko ban gama ba insha Allah duk section da zamu dauka mu yi rubutu mun inda ya saba wa Qur'ani ko sunna duk abin da ya saba wa Qur'ani ko sunna wallahi wallahi ba mu yarda da shi ba a kuma ko ina wannan shine matsayar don haka wannan ana bari'un min zalika ana isa bari'un min zalika kullu ma khalafa alqur'ana was sunnata ana bari'un minhu ila yawmil qiyamah hal ballaghtu Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allahumma fashhad Allah ya sa masu mulkin mu su yi nasara in sun yi nasara akai muna musu addu'a Allah ya saka musu da aljanna akan wannan Allah ya sa su yi musulunci akan wannan aiki akan wannan a gaggauce na sai ta uku zuwa ga mata shine kwaikwayon Yahudawa daga cikin kwaikwayon Yahudawa a yau da ake samu na matsaloli akwai matsala na ƙona gashi bleaching matsala ta rashin sanya hijabi ma kololuwa matar da ba ta sanya hijabi hadisi a muslim ya bayyana cewa wannan mata ba 'yar aljanna ba ce annabin Allah tsira da aminci tabbata gare shi da ya kira sinfani min ahalin nar lam arahuma sai ce kasiyatin ariyatin ma'ilat mumilat ru'usukunna كأصنمة البخل المائرة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من kaza كذا وكذا daga cikin matan da ba sa shiga aljanna sune masu sanya hijabin da baya rufe abin aka ce a rufe mun san sharɗin hijabi ya zama ɗauki jilbabul mar'atul muslima na shek Muhammad Nasir rahmatullahi alai wajibi ne hijabi ya zama mai kauri ya zama yalwatacce ya zama babu ado a jikinsa ya zama ba kayan shuhura bane na nuna shahara ya zama bai kama da kayan maza wannan daga cikin sharuɗa na hijabi na musulunci ba launi ne mai jan hankali da gaggawa ba launi ne na rishin asiri wannan conditions guda takwas sai hijabi ya cika a matsayin ki na yar uwa musulma yar musulmi jikar musulmi yar musulma matar musulmi ko kuma yar musulmi wajibi ne ki sanya hijabi shi yasa qur'anin Allah ya fara kwankwasa gidan da yafi kowanne daraja a duk duniya akan al'amarin hijabi gabanin a kwankwasa gidajenmu bahaushe ya ce wai ana tauna tsakuwa ne dan kaya ta ji tsoro saboda a tsoratar da aya sai aka tauna gidan da yafi kowanne girma jama'a mu ji fa karfin ayar ya ayyuhan nabi wa banatika wa nisa'il muminin yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima ya kai annabi Allahu azza wa jalla yaqul min fawqi sab'i samawat ya ayyuhan nabi ya kai annabi qul li azwajika ga matanka wa banatik da 'ya'yanka wa nisa'il mu'minin da sauran matan mu'minai labudda an nu'allima nisa'ana hadhihi al-ayata yudinina alaihinna min jalabibihinna zalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima wajibi mata su sanya hijabi yau akwai hijabin da ake sanyawa wai sunansa hafsunna. sunna sunna a manarabi ita laysat min ahli sunna wa laysat min ahli bid'a hiya ala manzila baina manzilataini haf sunna qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in afu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifa hijabi abun kyama ne gare ki mai zai sa ki kyamaci hijabi yar uwa musulma me ke nema a rayuwa akwai kayan da ake dinki a yanzu mai suna waist tela a tsaga tsakiyarsa daga sama har kasa mace na nuna tsiraicinta a waje mu duba irin wasikar da muka karanta a yan uwani ni gogi fatu da niga ke aikowa yadda mata ke sanya wannan kayan ya ce shi yasa su suke musu fyaɗe suke rafin ɗinsu da kuma masikar da ɗaliba a fair Foli ta aikon da mun karanta a nigogi fattu da take complaining yadda iyaye suke barin ƴaƴansu da wannan tsalici bai dame su ba daga cikin matsala ta hudu na mata daga wanda zamu yi magana kan shine canja halittar Allah in ma ta bangaren bleaching Allah ya yi ta mai duhu da ce sai ta yi haske ko kuma a kankar haƙori saboda ana buƙatar mai wushirya ko kuma a rika yin wasu zane wai da sunan ado ko attachment na gashi ko wani abu mai kama da wannan duka wannan sun shiga yar uwa ki saurara hadisi na imamul bukhari rahmatullahi alaihi wanda ya rubuta cikin kitabun nikah nasiha ne zuwa gare ki zuwa gare ni zuwa ga iyayenmu mata gaba daya hasibahunallahu azza wa jalla annabin Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya kira jinsin mata tara da Allah ya tsine musu albarka duk tausayin annabin Allah da ya fi kowa tausayi a duniya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaykum ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim wa ma adhalika tsine musu albarka hadisin ya ce wani hadisi ya kira annabi tsina wani Allah ne la'ana Allahu alwashima والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامسة والمتنمسة والواشرة والمستوشرة والمغيرات للحسن لخلق الله عز وجل wannan nau'i ta da dukkaninsu Allah ya tsine musu albarka dole ki karkaɗa kunnen ki uwa musulma ki saurara in kina ciki ki fita da gaggawa saboda baki san ya yadda zaki mutu ba in ba kya ciki an لا بد أن تجعلي حجابا بينك وبين معصية الله عز وجل في مثل هذه الأشياء القبيحة نفرق الله يأتيني والواشمة mace da ke yin irin wani zane da mata ke yi a rika sa a ɗanyi wani ado a fiska a rika saka wani abu ko baki-baki a ciki wanda take alwashi ma mai sana'ar yau wal mustaushi ma da wanda aka mata walwasila da wanda aikin da shine attachment na gashi ba ta da aiki sana'ar shine attachment na gashi yanzu akwai wanda ake sabon yayi da ulu ake yi Allah ya yake da gashi kaɗan sai ta ce wai sai yayi yawa to wanda sana'ar ta ƙara gashi ne Allah ya tsine mata albarka na hudu kuma sai ce da wacce aka mata ta bada kanta a mata attachment ita ma mai matsayinta Allah ya tsine mata na biyar sai ce wa annamisa wacce ce annamisa wacce ce annamisa mai kankar haƙorinta don ta yi wushiriya? annamisa wanda take kankare wata haƙora don yi mata wushirya wal mutanammisa wanda ake kankare mata haƙorin don a mata wushiriya? duk wannan iyaye mata da dama suna yi Allah ya kare su na bakwai sai ya ce walwashira akwai shi ma wani abu da mata suke a jikin gashinsu shine alwashira da dai yawanci abin da ake kala kala ne amma yanzu shine rina gashi a yi wa gashi wancan attachment ake magana wannan kuma shine me rina gashi dayin da ake yi wane kala ne ya halatta a yi to a yi ba biya ta yi lalle ya halatta dauki littafi ko da riyadu salihin min kalami al mursalin na Sheik abu zakariya ya haibu sharaf annawi rahmatullahi alaihi da aka fi tsinewa kai tsaye shine kana baki to wanda aikinta take wata da wanda ake mata ta takwas ita ma Allah ya tsine mata sai na tara al-mughayyirat mai canjawa lil husn idan da ya kyau li khalqillah halittar Allah shine kaman mai bleaching wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wa la amurannahum fala yughayyirunna khalqallah masu canja halittar Allah Allah ya tsine musu albarka iyaye mata a duk duniya ba jin tausayin mu mu da ku irin fiyayyen halitta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa duk duniya ba jin tausayi wa ma'a zalika yace Allah ya tsine muku ko kuma shi ya tsine wa masu aikin wa zai kwace ku idan mai tausayin ku a duniya yayi wannan magana annabin Allah fa yana bayyana yadda Allah ke jin tausayin mu hadisi a bukhari yace mace ce za ta iya daukan dan da ta haifa ta jefa shi a wuta mara suka ce ya za a yi wannan faru a duniya mace ta jefa danta sai yace to yadda Allah yake jin tausayin ku ya fi yadda take jin tausayin danta duk da wannan aka ce Allah ya tsine wa matan albarka yau ka dube yadda mata da dama suke bleaching ga duk wanda ya san illan bilicin daga ya ga jikinsu ya san akwai shi wajibi ne iyayenmu mata su daina wannan daga cikin illolinsu wannan gaba na uku na hudu nasihar mu gare su iyaye mata shine zina zina wannan ya fi faruwa da 'yan mata bilicin ma fi faruwa gare su attachment ya faruwa gare su tabarruji duk ya faruwa ga 'yan mata amma wasu daga cikin matan aure ma suna yi kula ga wannan gaba na hudu zina wani zai ce ai ba kowace ke zina ba menene matsayin mace da sanya cirare a jikinta ana jin kanshin tana yawo cikin maza hadisi na imamu abu dawud rahmatullahi alaihi wanda sheikh ahmad shakir rahmatullahi alaihi ce hadisi ne hasan innal mar'ata idan satara wa kharajat wa sami an-nasu wa hiya kaza wa kaza ya'ni wa hiya zaniya wannan me matsayin sanya turare a fita iyaye mata matsayin ki na mai aure me kike bukata ki bayan nan daga cikin abubuwan da ake nazina ake renawa akwai gaisawan maza da mata hannu da hannu ya shi faruwa ga 'yan boko ita ubanta yana ganin ta tana jami'a bai damuwa da mai take yi sai ta mika wa namiji hannu su gaisa uban na magani bai dame shi goni ka je ka ga wasu daga cikin mata ba duka ba wasu yadda suke rayuwa ko a secondary school yau yau a secondary fa ana gaisa maza da mata mai matsayinsa a musulunci matar da ke gaisa da namijin da ba nata matsayin zina ne ga hadisi na imamu abu dawud rahmatullahi alai wanda sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai yace hadisi ne hasan cikin sahihul jami' annabi Allah na cewa al ainan tazniyan wal rijlan tazniyan wal yadan tazniyan wal farj yazni ido biyu na zina kallon abin da bai halarta ba hannaye biyu na zina bangaren a gaisa da wanda bai halatta a gaisa ba kafafe biyu na zina a je wajen sabon Allah da su sannan al'aura na zina shine zinar da aka sani a zahiri wajibi a nisanci wannan daga cikin musifar da nake nasiha zuwa ga iyaye mata na biyar shine ishu na hawa a taba muna magana akan hawa a taban mace ɗaya yau ya wuce ɗaya ɗazun nan kafin ita ho wallahu alama a kulu shahid akwai aminu na suleiman muhammad lecturer ne a nan atbu agri economics department sanda ya zo gida yake gamin abin da ya gani ya tayar masa hankali mata ne fa sun kai uku ya'yan musulmi akan ataba ɗaya, har kan tanki mai ataban ya ɗauke su yau fa dubul ma 3 in 1 ake ana 4 in 1 matan musulmai aina na bi hadha ya ukhti madha taqulin amama Allah azza wa jalla yawm al-qiyama idza su'ilti an dhalika mai zaki wa Allah gobe kiyama akan wannan ga hadisi riwaya ta Imam Abu Dawud rahmatullahi alayhi Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alayhi ka hadisin a mujalladi na farko a silsila sahiha cewa hadisi ne hasan annabin Allah yake cewa da jikinka ya shafi jikin matar da ba ka ba gara dinke kanka da kusa shi maka alkhairi gobe kiyama a duniya amma dinki da kusa shi alkhairi ke ma da jikin ke jikin mijin da ba naki ba gara a miki dinki gobe kiyama da kusa a miki a duniya da ki game da Allah akan wannan ga Maryam alaihi salam ta haihu ba ta da miji tana cewa mai lamiyam yamsasni bashar kalmar masa duk duniya ba wani mutum da ba ubanta wanda ya haife ta ba ba wani mutum a duniya ya taba taba jikinta babu shi yau wace budurwa ce za ta kalubalanci duniya ta ce ba wani namiji ya taba taba jikinta in an bi taba rawo a bi ta mabi sawo wasu daga cikin 'yan uwanmu almajirai su suke jawo wannan shi sai ya zauna malami na mana kusantuwa da matan da ke karantarwa ya yi yawa har ya zama jikinka taba jikin masu da ba taka ba jikin budurwa ne kake bukata mai kake bukata a rayuwa dan uwa ko kuma bai bukatanta da aure sai ya je yana neman wata baina baina shi ya yi bukatar masu saka tsagaggen skirt mai sitela sai ga ustazu da qur'ani a fakir ga wando nisfu ya sha ga gemunsa komai intact amma shi mai irin wancan dressing yake bukata ita kuma wancan ta yi ustazanci har ya kai geji yanzu imanin ya isa sai ta ajiye hijabin ita ma don a neme ta ai alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithat wa tayyibatu litayyibina wa tayyibuna litayyibat dole ustazai a rika neman mata na kwarai sistoti masu bin Allah su za ku aura su ne ya zama dole a aure su kuma sai mutum ya je auren sai ce wallahi ni kin san ustazu ne bani da ko kobo wai ko bribing ko cin hanci da talauci ake ba wa matan ba sai ka je ka ga mata baka da kuɗi wai bribing cin hancin ma da talauci ake yi kawai ubanta ya ce je kai magana ta za ta amince ko ya shi kenan bai san yadda zai yi ba haba ustazu ka je ka zauna za ku gana ka ganta ka zauna ka yi wanka ka sha guga ka sa turare ka je ka zauna kana innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ka gama ana wallahi wallahi inni la uhibbuki fillah ina son ki dan Allah tace ahabbaka Allahu alladhi ni, fihi ba abun da yasa nake son ki illa ilallahi wa fillahi lillahi kawai kin amince da ni eh to Allah ya sa mu dace ma ana illa talib sai dai ina kokari na rufawa kai asiri ba ni son tafiya saboda wasu abubuwa da kuma kaunar gana da ke da nasihun da muke karawa karuwan juna da su ba ma duka ina neman amin uzuri zan je ni ba son tafiyan nake ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ustazu haka bai maka ba amma an je duk katangar mutane an kankare su an yi ta hudawa ha ba jama'a mu ji tsoron Allah in an bi ta barawa bi ta mai bi sawu a gaggauce wannan da ikon Allah shi kai mu gaba ta nawa gaba ta biyar shine wujubu tarbiyatul nisa wal banat fil islam wajibcin tarbiyyar mata da ƴaƴa mata a musulunci a wannan gaba na so ne magana mai tsawo sai dai lokaci ya sako kai a gaggauce gaskiya jama'a mu iyayen da muke haihuwa a yanzu in nace mu ina nufin mu maza bil haƙiƙa ba a yi wa mata tarbiyyar da ta dace matan kala biyu ne miji za ka ga a waje zai baka sha'awa ahalus sunna ya kai kololuwa a gidansa ba haka bane babu sunna da ko kuma miji ko kuma uba ya kai kololuwa wajen sunna wa ma azalika yasa ba haka take ba jama'a ba ba yaudaran kanmu in mun yi haka wajibi ne an ganmu da sunna a waje to a gidanmu sunna ne ƴaƴanmu su ma sunnan ne mafiya yawa har a yau mu ma mazan akwai abu na western Wall da ke shiga jikinmu muna imitating western world blindly sai ga uba wai baya murna da aihuwar ya mace namiji yake alfahari da shi idan ya zo ce ma an mun aihuwa yayi shiru yayi ta malam mai ahlari Allah ya ji dansa fi ma yusarrufi shi bai gaya ma mai aka aifa ba to mace ce shi ma idza bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu wallahi an samu karuwa sai yayi shiru in ka ce me to ka san amsar amsar ka san muqaddar ne damirun mustatirun taqdiruhu me hiya ce ai sai ka kaddara hiya amma in yazo yace an mun aika wallahi an samu namiji har ma an rada mar suwaturan da aka aife shi yana alfahari to namiji ne jama'a gaskiya in muna so mu yi musulunci sai mun waye gari muna murna da aihuwa ƴaƴa mata kamar yadda muke murna da aihuwan ƴaƴa maza ko ma fiye da haka to ya ka ji gara basan aihuwar ƴaƴa mata na farko gabanin mu kutsa zuwa ga musu tarbiyya din zuwa ga gara san aihuwar su mu dauki hadisi na Imam Abu Dawud rahimahullah zaka ga yarka ta zo gida ta kona gashi ta sako wando ko ta sako stela ko hijabi halfway half sunna half bid'a din ayi magana sai ce ai yar sakandire ne an sake ta ta dire ko halaka ko yar jami'a ne an ja ta ga halaka ta jawo ko yar menene ga sunan dai sunaye kala kala ba sai mun kira ba ya sakandare an sake ta dire ga halaka wai sai batta annabin Allah yayi bushara ga uban da bai gyara bai gyara sa tarbiyya yace inna dayyusa la yashmu ra'ihatal janna kila wa man dayyus qala alladhi yuqirru al-munkara ma ahlihi lalle dayyus ba zai sheki kanshin aljanna ba sahabbai suka ce waye dayyus yace wanda ke ga iyalansa na kurakurai baya gyara musu wannan ko kanshin aljanna ba zai sheka ba riwaya ta Imam al-Bukhari rahimahullah yake cewa ana jin kanshin aljanna tsakaninka da ita saura ka ita da shekara ɗari zaka ji kanshin ta to shi ko kanshin ta baya ji the distance between him and aljanna fi tafiyan shekara ɗari kenan me ya'yansa ƴaƴansa na kurakure baya gyarawa shi yana sa iyalin da zai jabi amana na ba hijabi bai gyara mata ba don haka a matsayinka na uba ina son ka don Allah ina nasiha zuwa gare ka wajibi sai ka gyara wa iyalanka tarbiyya ka shiga aljanna ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna a gaggauta bayan wannan daga cikin fa'idodin aihuwan 'ya'ya mata hadisi ya zo a cikin littafin al-adabul mufrad na Imamul bukhari rahmatullahi alaihi annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yana gaya mana gara da albarka da fa'ida da ke cikin aikon ‘ya'ya mata yace man kana lahu salatu banat fa sabara alaihinna wa kasahunna min jiddatihi kunna lahu hijaban minan nari duk wanda ya aifi ‘ya'ya mata uku jama'a mu ji karfin hadisin nan duk wanda ya haifi ‘ya'ya mata uku ɗaya biyu uku sabara alaihin ne ya haƙuri wajen tarbiyyantar da su kasahunna min jiddatihi ya tufatar da su daga cikin dukiyar da Allah ya bashi hakuri wajen tarbiyya hakuri wajen biyan kuɗin su, hakuri wajen kai su islamiyya hakuri wajen musu dinki sai ya musu magani makomarsa da ikon Allah aljanna in ji annabi kunna lahu hijaban minan nari za su zama shamaki gare shi daga shiga wuta dalilin tarbiyyantar da ya'ya uku ya tarbiyyantar da su suna yan mata ba zawarawa bai aurar da su ba su taba zina da kowa ba ka tarbiyyantar da uku ko sun taba yi sun tuba ba kuma laifin ka bane ka musu tarbiyya irin ta musulunci guda uku ka kai su gidan miji da ikon Allah sun zama shamaki gare ka daga wuta a wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah a cikin tahqiqi na al-Arabul Mufrad yace hadisi ne hasan akwai kuma wani hadisi da ya ka cikin sa na sahiha shi ma za ka yi zamu cikin al-Arabul Mufrad cewa man kana lahu salasu banat wa fi riwayatin aw akhawat فصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار sai wani mutum ya ce wasante ni ya rasulallah ko da ƴaƴa biyu ne annabin Allah ya ce ko da ƴaƴa biyu ne ko da biyu kai wa ba uku ba makomarka aljanna shi yasa sufyan bin uyayna alaihi rahmatullah yace saboda kaunar wannan a magabata na kware mutum zai waye gari bai ma aifi mace ba zai ta roƙon Allah Allah ya bashi biyu ko uku ya musu wannan tarbiyya ya aurar da su ya kuma dawo ya tsuguna na cewa Allah samu aljanna ba don halin mu ba yana tawassuli da aurar da su da yayi yace sai mutum ya waye gari saboda bai da ƴaƴan sai dauki riwayan au akhawat sai je dauko ƴaƴan dangi wanda jummai ne babanta ya rasu yar babansa ne sai dauko ya rike wancan halima ne kakanta ya rasu mama ta rasu sai ya dauko ya rike waccan yar kaninsa ne bai da halin rike da sai ya dauko ya rike sai hada ukun ba ma nasa ba na yan uwa saboda an ce au akhawat ya kai musu tarbiyya ya aurar da su ya dawo kuma yana roƙon Allah aljanna ba don halinsa ba an ce mako masa daman aljanna ne jama'a ina muke da wannan hadisi din banda wannan koma cikin sahihu muslim annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya kara bayyana gara basan tarbiyyanta da 'ya'ya mata yace man ala jariyataini ana wa huwa kahataini fil janna duk wanda ya tarbiyyanta da 'ya'ya mata biyu ya ɗauki nauyinsu. har zuwa gaban aure ni da shi aljanna haka muke baina sabbaha wal wusta ni da shi haka muke a cikin gidan aljanna jariya kai ne ba sai naka ba ko na yan uwa me zai hana ko da Allah bai baka iphone baka dauko ka rike ina muke da musulunci muke kyamatan iphone ya'ya mata ake musu rikon sa kainar kashi har uba ya rika cewa ina ma da namiji za a haifa kana da yakin namiji ya fi albarka ibn al-qayyim rahimahullah cikin tufatul wadul li ahkamil maulud yace bai ishe ka hujja ba Allah ya fara gabatar da ya'ya mata akan maza a qur'ani da yana bayanin kyautar aihuwa da yake yi mata Allah ya fara ambata matan ma wanda ya aihu mata zuriyan a duniya bai da namiji shi aka fara yabon Allah ya wa kyauta a qur'ani lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inafan ويهب لمن يشاء الذكور أم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما من da ma'aifiya zuriyan mata ba ma namiji shi aka fara gabatar da garabasansa a cikin kyautar Allah fiye da ma wanda ya haifi maza zalla ko wanda ya hada maza da mata wajibi mu rika tuna waɗannan ababe mu rika musu tarbiyya mata da gasken gaske ana sa ido saboda in kai wa uku da ikon Allah makomarka aljanna bai kuma zama hujjan dan wa uku ya gama ka ce yan baya kuma mun yi uku ya isa ba ba ka san me za ka yi Allah ya baka aljanna ba ba maki ukun farko ba su gamsar da Allah ya baka aljanna ba na yan bayan ne suka gamsar da shi don haka sai ka yi da gaskiya yan bayan ma sai a dawo da baya a roki Allah aljanna wajibi ne mu rika alfahari mu rika murna da aihuwan ƴaƴa mata muna rike su ya ishe ka hujja da annabin Allah ke son ƴaƴa mata ga hadisi a Bukhari Umama ya dauka a ba a wuyansa akan wuya ya dauke ta yana sallah har ma yayi ruku ya ajiye ta sujada ya dauko ta ya taso da ita ga hadisi a bukhari yadha umama ala atiki akan wuya yake dora ta mace ce yana sallah da ita saboda kaunar yara da yake yi sallallahu alaihi wasallam don haka wajibi mu tsaya akan wannan da gasken gaske mu tsaya mu kalli abin da kunnan basira mu ji shi da kunnan basira mu kalla da irin basira mu kuma aiki da shi da zuciyar basira wannan shi zai samu wanye lafiya kula ga wannan akwai karancin lokaci zan kara da cewa khamisan wal khatima zan ƙetare mataki na shida mataki na bakwai da na ambata insha Allah sai na daura masa aure da mataki na biyar sai mu yi conclusion al khatima akan wannan idan Allah ya ba mu hali gabanin zuwan Ramadan in mun samu dama za mu ɗora ci gaba da nasiha kan wannan tafi iyaye ainihin mata a don gari in bai yi ba idan muna raye bayan Ramadan insha Allah sai a ɗora in na mutu kowa ma ya huta Allah ya ba wanda ma ya zo ya dora ƙarshen alkhatima nasiha ta zuwa ga iyaye mata dukkan abin da ya dame ki a duniya ki sani cewa kai complain zuwa ga Allah shi komai inganci ubangiji yana rufawa mata asiri ka duba fa sabani ake tsakanin miji da mata saboda ubangiji ya share wa mata hawa ido ya turo solution na mace cikin kisarwa qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma akan kisar wane ne khawla bintu sa'alaba radiyallahu anha mijinta ne mata ainihin zihari ya kwatanta ta da uwarsa a lokacin an san in mutum yawan nan matsayin aure wasu su an yi tawakkufi wasu su ya haramta amma babu solution na yin azumi ko ciyarwa da za a bada sauki a kai babu wani solution me ke faruwa abin ya dame ta ta masa hidima da dama a rayuwa ya zo ya kwatanta ta da uwarsa yanzu aure ba ya shiga wani hali sun zo ta ce ya za a ya ce bayi da wani solution kawai ta tafi gida ta kawo complain wajen annabin Allah annabin Allah ya ce bayi da solution saboda wama yantiku anil hawa in huwa illa wahayyuha a wurin Aisha radiyallahu anha tace ina jin tana magana ina riskan wasu kalmomin Khawla bintu Salaba wasu bana ji ina riskan maganan kadan kadan wasu bana ji amma qad sami Allahu qawlaha min fawqi sab'i samawat ya share mata hawaye saukar da qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Aisha take cewa ina ji tana cewa idan kai ka ce baka da solution ana ashku basti ila Allah ce zan kai complaint ina zuwa ga Allah Allah zai ban solution ba ta bar wurin ba Allah ya jero ayoyi cikin suratul mujadala yana share mata hawaye kuma aka rada wa surar sukutun da guda suratul mujadala surar mace mai jayayya da mijinta dan fahimtar gaskiya ba a ce suratul mujadil namiji mai jayayya da matarsa ba matar ma aka rada wa surar sunanta a shekinan duk abin da ya dame ki kuncin gidan miji ne zaluncin maza ne irin namu da ke iya faruwa a rayuwa rashin aikuwa ne wani abu mai kama da wannan ne wajibi mu ji tsoron Allah mu maza wa ma zalika kai kukanki zuwa ga Allah Allah zai share miki hawaye Allah ya ba sa mu wanye lafiya gaba ta gaba da son tsoron da na tsallake shine tanbihatul muhimma lil banat wan nisa rahmatullahi alaihinna wannan shi muka ketare idan Allah ba mu damar muhadara a karo na gaba sai mu dora akan wannan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم هذا هو ما عندي وبالله التوفيق tsari da malam yake da shi wanda zai taimaka mata. To, matan manzon Allah tsira da aminci sabbata gare su kan ce ya Rasulallah. hadisai da dama kana ga ya rasulullah kowane mutum da irin mulkin da Allah ya bashi misali idan ina da iyali ina a taba kuma ya zama ni ne sakataren yan a taba yace ya sakataren yan a ai yayi ko malami ta ce akramaka Allah yayi ya ustaz yayi ya sheikh duka ko malami ta ce akramaka Allah yayi ya ustaz yayi ya sheikh duka wannan akwai matan abu da suke gaya musu ya sheikh ya ustaz akarama kalla hayya kalla daga ya ji hayya kalla ya san shi ake nufi so suna na da bi director ne director a gaya masa commissioner ne the honorable dan majalisa ne the honorable kansila ne the honorable Allah ya taimake ka the honorable a kan ba ma shi insha Allah ta'ala zai ji kaman zai fashe in an ce yayi sai yayi cikin sauki da ikon Allah so a nemi suna dan kasuwa ne da shi din ma an sa abin da za a gaya masa insha Allah ta'ala Allah ya taimaki allaji Allah ya rufa maka asiri allaji kenan wallahu sannan kafin tafiya na gaba ana neman direban motan gawa ya zo nan gaban masallaci sannan akwai wani sallan janaza din kuma da za a yi insha Allah gobe da safe a kofar gidan Alhaji Umar Fasali a nan unguwar daga sai wannan tambaya na gaba tana cewa ita ma butar zuwa gurin boka ne wani tuba ne za ta yi wanda yake karɓaɓɓe a wurin Allah ita tana tana ganin kamar ma ba za ta karɓi tubanta ba ne insha Allah in na manta in ban manta ba yar uwa insha Allah hadara na gaba za mu yi magana akan hanyoyin tuban masu zuwa wajen boka gabanin na abin da nake gaya miki a gaggauce daga yau ki daura ne ba za ki komawa ba na biyu ki da na sani kan abin da kika aikata na uku ki daura kuma take yanzu ki bari instantly uku sannan baya ga haka na kira na dama na biyu ki tuba don Allah na uku daura ne ba ta koma cikin sabon Allah ba na hudu ki bari take da kin ji babu kyau na biyar ke kina cikin halin lafiya na shida babu jinkiri ga bayan rana da take faduwa insha Allah Allah zai karbi ki. daga yanzu kin ce na daina kika yi da na sani ka abin da kika yi a baya insha Allah ta'ala Allah ya karbi ki kuma sai ki ta istighfari insha Allah Allah zai yafe miki in ban sha ba ka tuna gaba mun bayani kai za a tuba akai a cikin bayani mai tsawo wallahu ta'ala ala. sai wannan kuma tace ah, namiji ne shi kuma yace yana da wata yarinya da yake nema da aure wanda ta kai kimanin shekaru 19 ya sha mata nasiha akan sanya himar karshe ma dai ta gwada masu cewa ita ba za ta sanya himar ba sai bayan ta yi aure to shi me malam zai kara masa bayani akan wannan barta ne ko kuma eh, akwai wata hanyar da zai bi to in dai tana budurwa ba sa hijabi ba matukar ba sabon musulunta ne kake so ka yanto ta ba ko wani rage cin wani halaka mai muni ka dauka jihadi kake yi to gara ka hakura in dai ba wai wani ta musulunta yanzu bane ko wani damuwa rage cikin wani gida zaka yanto da kake bukata to matukar ba haka bane ka hakura shi ya fi dacewa saboda al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil khabithat wa tayyibatu li tayyibuna wa tayyibuna li tayyibat in dai kana son ya ibada su to kaga tsakanin ku ba compatibility na haka dole a samu matsala a gaba Allah ya kare matsala da wallahu ta'ala a'lam to to insha Allah masu dauka sun ce kaset din su ya kare kuma na san tambayoyin suna da yawa kuma na ce insha Allah akwai muhadara mai zuwa nan gaba amina afuwa in na samu dama zan karanta tambayoyi din su zuwa cikin muhadara ta gaba insha Allah wanda kuma akwai bukatan da da sunan a karanta su zan dawo da su da ikon Allah a karanta akwai dan uwa da ya turo takarda mai tsawo gare ni cewa ya ji wani kasa da ne akan Islam and World Policy har yake gode wa Allah da ya samu shari'a cikin dalilin shari'ar sa kenan bai rubuta sunansa a cikin wasiƙa ba ya ce yana so ya gani so in an tashi yana iya zuwa mu gana da shi insha Allah ta'ala bayan na akwai masu wasiku kai tsaye zuwa gare ni su yi hakuri, yanzu aka ban anan ban samu karantawa ba don haka ban san me ke ciki ba sai na karanta insha Allah ta'ala daga baya don haka sati mai zuwa idan Allah ya kai mu afwan gobe laraba karatun bukhari insha Allah ta'ala ba za a samu daman gabatarwa ba saboda ina da wata muhadara gaba gare ni da zan gabatar kuma ba da lokacin da ya dace kamar wannan din don haka a yi haƙuri wajen karatu din na biyu idan Allah kai mu talata mai zuwa in muna raye za mu yi magana akan ghanimar watan ramadana insha Allah ta'ala za mu yi magana kan ramadana ina ji daga wani tashin babu wata sirata aiko sai cikin watan wata watakila ko to insha Allah ta'ala me zuwa za mu yi magana kan ramadan ne yaya za mu tunkari watan ramadana don bayan azumin kawai ke bukata yunwa da kishirwa ba yayi muka yi a cikin azumin Allah ya sa mu yi azumin cikin lafiya ya karbe shi a matsayin ibada gare mu zan dakata a nan To, a yi haƙuri, ina ji ba, <laughs> eh, kan na wahalar da mutane, a yi haƙuri da muhadaran ba cikin gari ba ne, insha Allah ta'ala sai can yamma ne zan je ni, insha Allah a haƙuri, ina fatan da kasa ɗin ya zo gari, in ya zo sai a sanar bayan an dawo ko, tun da an buƙaci ina ne, insha Allah ina fatan kasa ɗin ya zo gari. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلم